محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الهميس درين إياه دوتا محرم إجراء دبو إلى دريه دا 39 كما يدعى دا أم القرى كي تبتروا wanda ya dace da dare 21 ga watan Satumba a sha 2017 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura domin ci gaba da karatun da muke cikin sharhu imna abdil muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu karatunmu zai fara daga baiti na hamsin da biyar ko daga baiti na hamsin da biyar يقول المؤلف رحمه الله وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا معنى النبا أول كالياء والكافي من ابن أكرمك والياء والهاء من فاليه ما مالك أظن إن مالك يجي كواء نم وباتصال منه واتو واتو معنا معبوطين فادوها لجتسم ضمير أكوي ضمير متصل أكوي ضمير منفصل tambara magana ne kan abdamirul mutafi shi ne wa ittisalin minhu ai wazo ittisalin min abdamir ma la akwai wanda babu dama a ce za a fara magana da shi za a fara rubutu da shi mana akwai wanda ba fara kalma da shi sai dai zo ƙarshen kalma ko kuma ko tsakiya ba dai farkon kalma ba daga cikin bamir akwai mutasiri shine ma la yuktada wanda ba a farawa da shi a kalma sannan wala yali illa ba zai kuma taɓa bin illa ba ba zai bi harafin illa ba ikhtiyaran a bisa zaɓin mai magana a bisa kasancewan mai magana a bisa ɗabi'arsa abadan har abadan ba a fara kalma da shi baya zuwan bayan bayan illa baya zuwa bayan bayan illa hmm? kalya'i misalin ya Walkafi, da misalin kafi من ابني ابني يا لنا وهي غدا اللي زي غدا ولا شيء فرقون كلمة زيو زيو با أكرمك كاف كاف إن أكرمك كاف إن أقول لك كاف في فرقون كلمة كذا يا لنا وانا ضميرني انا متكلم ضميرني متفر متكلم انا متكلم كاف ضميرني انا مخاطب وما متصل بشيء فهو راك بعد مثالي انا كلاي والكاف من ابني اكرمك حكمنكما والياء والهاء من صليه صليه صليه ya din nan da hi shi ne manan ya da ha da gwani lafazi na salihi wato kamar kana ga wata mace tambaye shi mana mamala tambaye shi abin da ya mallaka mana ko zai baki mahallin shahid ma'anan shi ne lihi salihi wadi ibni ya din nan أكرمك خاف إن النكاشي يا ده هذا كي ده كي نبي أجيب البيت لنا بنيني ليه يا ده أولا كا إما أبي ليتي الضمير البارد ينقسم إلى متصل ومنفصل bamiri bayyananne wanda yake bayyananne wanda ake ganin sa ba kaddara shi ake ba ko yankasimu yana karkasuwa ila mustafilin zuwa ga abin da ake kira bamirin mustafil sare da dole ya zama yana sare da wani kalma wa manfasil da kuma zuwa ga abin da ake kira bamir mai zaman kansa munfasiri wato rababbe والمتصل متصل إن هو شين الذي لا يبتدى به واندباء أفار كلمة للشيء كالكافي كمركاف من أكرمك نلفظ أكرمك يجرم ما كفوه mun fassara wannan baiti muka ce kali ayyuwar kafi ko ne ne izini akramak kaga ibni akramak wannan magana ce domin an kawo ta mai littafi ya sa domin ya buga maka misali kamar ka ce mutum izini akramak ɗana ya girmama ka yanzu mun fidda misalin da muke son mu fitar ko kuma mai mai littafi ibn malik ya fidda misalin da yake so ya fitar a cikin wannan jumla ɗana ya girmama ka kalkafi min akramak wani wihi da makamancin wannan lafazi ko wannan jumla na akramak ko wannan kafi wala ya kawo ba da illa shi kuma abdamirul mutasil baya ko baya baya zuwa baya aukuwa bayan illa harafin nan na illa filistiyar a yayin a dai yanayi na zaɓi fala ya ƙalu ba za a ce a ma akramtuka illa ka ba a larabci na asali ba ta cewa ma akramtu illa ka wato ban girmama kowa ba sai kai kana cewa ma akramtu illa muhammadin ha ba ba mir mutasil wa ce ma akramtu illa ka واضح أما وقد ta shi a الشعر ya zo ta hanyar shi واضح a baka larabawa ana samunsa amma ba wai cikin magana ba dogon da ake magana da suke abin da kada ma za ka ce ba ka tsoron karewan baiti ko ne abu wazi ka kauli kamar faɗin mai magana ko mai baiti da yace a'udhu bi rabbil arshi min fi'atin baghat alayya fama li audu illahu nasiru fama li audu illahu nasiru yawwa wani ne yake magana na cewa uzu rabbil arshi min fi'atin bagad alayya ina neman tsari daga ubangijin al'arshi daga wasu jama'ar da suka zalunce ni fama li audun illahu الضمير هو إن يعود إلى رب الأرش أما ضمير متصل halal ne ba sha ba ne da za ka ce illallahu misali ma li audu illallahu ko ba da wani wata matsayin wanda zai zama tumin musanya wanda zai kare ni illahu wato eh, ma li nasirin ko abin nan illahu ba da wani wanda zai taimaka mini in ban da shi mahallin shahid da nan da aka ce illahu kodin nan bamir ne mutuncin gashi kuma ya zo bayan illa ta wannan laisa siyaran ba wai ya zo ba bane bisa zaɓi ya zo ne ne shuzuzan an gani haka nan a irin wa ƙaunuhu ko wa ƙaunuhu kamar faɗin wani mai waƙa da ce, wa ma alaina idza ma jarata na? Allah ya jawirana illa ki da yaro nan ma dai hanyar shuruzi ne mahallu shashi ne illa ki wa ma alaina wani waƙi yana cewa ai ba mu da wata matsala mu babu wani abin da ya dame mu ba wani abin da zai tayar mara da hankali da za ma kunti jarata na matuƙar ke ke ce mu muna tare da ke ba mu da wata matsala Allah ya jawira na illa ki da yaro a ce kada ma ahadin wani mutum ya zo ya makwabta da mu sai ce kawai wannan ba mu da wata matsala in dai ke za ki zamanto mu ko makwabciya ta shi kenan duk duniyar da ma a tsara ce mun ba abin da ya dame ni kun ce abin to mahallu shahid da da aka ce illaki wannan ba ikhtiyar ne ga shi kaf din nan ba mutasiri, ga shi kuma ya zo ya auku bayan illa wannan ba shine asali ba su zo zuwa saboda haka ba a lissafi da shi ba za ta iya ganin sa ba sai a irin yanayi na نواقع وكل مطمر له البناء يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نفت إذا فهم شيء أبو مير المتفي فين من دعنا وإن نسبه في بلاديو أي لا يمكن أن يبتدأ به ولا يمكن أن يلي إلا في حالة اختيار in an fahimci wannan to komai ya yi kyau sai an rawa kuma mataki na biyu a kan dai abdamiru abin nan a kan su abin nan shi bamir hukunce hukuncen bamir وكل مضمار له البناء يجيب kowane bamiri kowane mudmar duwan lafazi da aka ce mudmar ne wato pronoun ne shi to wajibi ne zamanto mabni ginanne ne shi a rairu munsari an fahimta? walabzu ma jirra ka labzu ma nusuf ba ka samu bambanci dama aka ce eh, lafazin munsarif ne ne za ka ce a ta mansubi ne ga yi ne kaza kaza ko da da fata ɗaya ko ta mabnumi ne ga gaban ma ko abin nan gaban ma biyu ko a ce majruri ne ga jarra ga kasara ko haka ba to shi wannan aka ce mamni ne wannan mamni ne ba wani abu nan a ce ba labzu ma jurra ka ma mace lafazin wanda ya fada a mafadar ko wanda ya zauna a mazaunar da za a samu jarra ka labzu ma nufin. kamar lafazin wanda ya fada a mafadar da za a samu nasaba duk ɗaya ne ba wani bambanci وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصف ممين عشان سبا يتنجوا سواء رام كراش ينزينا نام في هالة الرفع هو في هالة النسل هو في هالة الجذي باب ونوان منشي إن راجل يتيه almuzmaratu kulluha mabniya wannan ma'anar baitin da ibnu malik ya kawo ke almuzmaratu kulluha mabniya inda ya kace abu kaza da mir ne to shikenan mabni ne me yasa abin nan ba mai rai suka zamanto mamliyar ginin nuni a bisa hali guda إيه، لسبب هذه الحروف في الجمود سبب لي كمال كما حروف اتكن ذكريوا لازم ترى حالي قد كون لوكتي هذا شيء كون لوكتي انا من من من يكون لوكتي الى الى ان يكون لوكتي ولذلك لا تصغر وان شيء ما ثم المرات duk da yake suna sunaye ne domin pronoun ne suna wakiltan suna suna a masa tasbiri za ka ce abin da menene rajulun rujail za ka ce rujailun ɗalibun ɗuwailibun ba ka yi taggara shi to ba miru za ka ce huwa huwayyun ko abin nan ko hiyayyun ko hu za ka san gara ba zai yi ba yawwa da haka ولذلك لا تصغر wannan shi yasa ba a san sajjara bamiri wala to sanna ba a biyun tashi za ka ce ɗalibani ɗalibun guda ɗaya ɗalibani biyu rajulun za ka ce rajulani biyu imratun imra'atani kaga dai wannan da yake sunaye ne ba domirai ba ana biyun taso sannan wala tijma'u har yanzu domirai ba a masu jam'i sabanin sunaye ɗalibin za ka ce ɗalibuna rajulun za ka ce rijal misali abin nan ga sunan dai suna yi duk kowane za masa jami'i ko dai jam'u tafsir ko jam'u ne, ga sunan wa idan sabata idan ya tabbata kamar da kuka ji yanzu annaha mamniya idan yanzu kuma kun gamsu cewa duk da zamiri yake mamni ne hmm? saboda kama da yake yi da harafi a wurin jumudi to in ku ka gamsu da wannan famin ha ma ya tsari ku fi hiljar ruwan nasbu daga cikin bamirin akwai wanda jarra da nasaba ke tarayya a cikinsa jarra da nasaba ke tarayya a cikinsa وهو كل ضمير كل ضمير نسب أو جر متصل wannan ku ba wani bane face kowane damiri nasbin damirin eh, wata lutama nasuwa aujarin ko damirin garri mutasir wanda yake mutasir nahu akramtu ka akramtu ka ka akramtu ka kas din nan fi mahallin nasbi ne domin maf'ulun bihi akrama fi'ilun tu fa'ilun ka maf'ulun bihi wal maf'ulu bihi mansubun wadi saboda haka akramtu ka ka wannan bamiri mansubi ne wa marartu bi ka hmm? shi kuma wannan ne في محل جر يتول مجرور جبار حسنا وانه وله هو وجن ان منصوب منه منصوب بان واسم ان منصوب ان محمدا ان طالبا ان بيتا إن بلدا إن قرية إنه هو إن من منصوب ضمير متصل من منصوب وله له هو إن مجرور من بلام تركت لمحمد لآلد لبيت لبلد لقرية لقراءة وهذه طب هناك فالكاف حرف من النكاف في أكرم كفاة في موضع نصب أنا تجري من النصب طب الدليل أنه مكبين وفي بكاء أكما لفظين بكاء في موضع جر أنا تجري من جر طب الدليل أنه مكبين والها في إنه شيكم على فازم ها إنه إنه في موضع نسب ينا بجير إنا ينا بجير النسب وفي له إنه إنا أشكل لفظ له في موضع بر أنجاني هنا أنا يشترك ما يشترك فيه الجر والنصب daga cikin damirai akwai wanda jarrara nasba ke tariya a cikinsa ga kaf bamir hmm? ne da jarra da kaf da nasba duk sun yi a cikinsa ga ha bamir ne mutasai bamir eh, ne ko sannan da jarra da nasba sun yi ne sun yi a cikinsa ومنها ما يشترك فيه الرفع والنسب والجر إذا كنتم ضميرنا أكون لها لا يؤكم هذا السكين سكيت علي أتي كمسا أشيت ينن وأنن كاف عندها سوى رفع باتا باتا باتا أبنى باتا سامو سكين أنكو أو wanne ne wanda kuma arraf wal nasb wal ke tarayya a cikinsu cikin bamirai wa huwa na shine lafazin na wa ashara ilayhi bi qawlihi saraka ibn malik mai asalin littafi ko mai mai khulasa ko mai alfiya ga abin da yake cewa lirraf'i wal nasb wa jarr eh ko لرفع والنسب وجر ناصلة للرفع والنسب وجر ناصلة أي صلحنا cancanta ya dace da rufa ya dace da nasba ya dace da jarra ga misali تعرف بنا فإننا من المنى تعرف بنا فإننا من المنى تسندم مثالي أما قال من دزني إنسي تسندم للي موفا منسا من شوتا تعرف بنا نا وجنبي بنا مجرور والربا بنا فإننا مع إنا منصوب منا منا منا فاعل ما فاعل أو أن اللوكسي كم فهمتم مثالي بنا إننا منا من مثالين كتير kenan غسياني لرفع والنسب وجر ناصلة كارث لنا فإننا نلمنا ماذا نتحدث في لي أو هاي سالها لفظ نار لفظ النار إن ينا إن جنت ينا تنسنت للرفع يلوكي رفع يلوكي هالي ko bigiran rufuwa hau nilna misalin nilna walin nasu yana dacewa har yanzu da halin nasu ba nahu fa inna na walin jar yana dacewa da halin jarra nahau bina ومما يستعمل yana daga cikin bamirai da ake amfani da su lirrafi wa nasbi wal jari a bigiren rafi da bigiren nasba da bigiren jarra hal ya'u ya ma fa misalin rafi misalin rafi a wurin ya ka ce idribi idribi anti idribi ki buga hmm? wannan mahallu fa'il ne ومثال النفي مثال نسب معه أكرمني يا إنا وانا النون إلا على كرة سنون الوقاية باشين ضمير با <laughs> أنقاني إيه؟ يا دين شين ضمير ومثال الجر مثال الجر شنو؟ مر بي مر بي كذلك الجر مجرور بباء وادي ويستعمل في الثلاثة أيضا هل ينظر أنا أنفاني ذا ضمير أتكين حالا إن أكون رفع ده نسبة بجرة لفظ آه، الضمير نهم فمثال الرفع مثال الرفع نهم شنو دكي هم قائمون هم مبتدا قائمون خبر والمبتدا مرفوع ومثال النصر كتي أكرمتهم أكرمت فيل وفائل هم مفعول به والمفعول به منصوب ومثال الجر كتي لهم قم إنه مجرور إنه بلام سعما ميسا ميسا شيء إنه مالك بعم شو إنه بسيئك فيه عم بسيئنا إجل رفع والنسب وجرنا صلاة كارث بنا فإننا من المنا سينظر إنه عقل في دامنا دليلي يتي وإنما لم يذكر المصنف الياء دليل لذا مصنف وفي إنه مالك بعنب الشيابة أتكلم أن المثال إنسا دكمهم وأنه ينظمك عنبتا لأنهما لا يشبهاننا سبو رسوبة فكمالنا من كل وجه تقوى شفتها لأننا تكون لرسوة النسب والجري والمعنى واحد na suna zaman cewa suna ɗaukan rafa'a ta ɗauki nasu ba ta ɗauki zarra duka ma'ana a kuma ma'ana ɗaya waya bamirin muttasilin fil awali talata ta ga bamirin zai muttasil a cikin dukkan menene halayen uku da shilafi ya sabani ya fa innaha wa inis wa inis tu'mila lil raf'i wan nasbi wal jarri ya sabanin wannan ne na na'in domin ita ko dai ana amfani da ita a halin raf'a da nasba da jarra wa kana damiran muttasilan fil awali thalatha kuma ta zamanto damir mutasil a duka halayen nan uku amma ba ta zuwa cikin halayen uku a bisa ma'ana guda shine ma'ana lam takun bi ma'anan wahidin fil ahwali thalatha ba ta zuwa da matsayin ma'ana guda a halayen nan uku لأنها في حال الرفع للمخاطب كنا ذنبه حال الرفع أثناء ذوائنا أما ذنبه للمخاطب ومثل نبيه هكذا ومن ka ce أنت أيتها المخاطبة كل هذا وفي هالتي النصب والجر للمتكلم فأنا هذا يجي نرفع الجر كما تابعين أبامير مني أبامير المتنة فرقه أكرمني أنا مر بي أنا كف وكذلك هم حكم ضميرهم هم لأنها وإن كانت بمعنى واحد يتكم كولا بيتنا زوا أمر إما ناقل في الأهوال الثلاثة هذا إن أكو قبادة إتما فليس فليست مثلنا إتما باك مرنا في كيبا ليسا إيه لأنها في هالة الرفع ضمير منفصل لمن كانت هم قائمون قائمون كمان كنتني بقى متصل بقى والناس a sauran lokuta kuma a sauran lokuta biyun kuma halaye biyun kuma kaya sai da zaman ta bamir muttasil yawa wa fi halata an-nasb wal jarri bamir muttasil na karatun mun yayi yawa yau eh ramu, mu tsaya nan ya yi ma شعر فكم ثلاثون منت وزدت سالم وزدت سالم منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا وانا شيني فركم ثلاثون منت أكون إيمان كارم باني وتم باه وزدت سالم وزدت سالم منه ما لا يبتدأ akwai da zai mana bayani kan wannan za ka yi za ka yi bayani wa zai mana bayani kan wannan baitin wa zukki salim minhu ma la yustada wa la yali illa ikhtiyaran abada wa zai mana bayani kan wannan na'am Mm-hmm. ثلاثة أربعين الذي يرتكم قليل نعم إن العلم هو إن فلا لا يكون الحبوب من ثلاثة الذي نعم kasan da ba akwai damir akwai mutasir akwai munfasir ko ba haka ba akwai mutasir akwai yaro yanzu hu din nan ya urna ila damir shi ko muttasil juz'i ne na damir ai kamar ta ce wa min ad-damiri ma huwa muttasil idan baka san muttasil ba huwa alladhi la yustada'u bihi wa huwa alladhi la yati ba'da illa ikhtiyaran shi ne magana ka gane abu wasu yawwa kai wanda ke hannun karkare ma littafi a kai dai littafin ka ne to yi mana bayanin wannan baiti da muka yi muka yi saurari bayanin sun ko wa zuci salim minhu ma la yuttada wa la yali illa ikhtiyaran abada me ake nufi akwai zo karshe sannan kuma har yanzu baya zuwa bayan illa a daidai shaza'i sai dai a cikin waka nan kuma shuzuz ne ta ya tambaya mai ibn malik ya ce kalya'i iwal kafi a akramak والياء والها من تليه ما ملك أيوة وهذا منا بياني ka yi لا كي كايشو بسم الله قدر لازم أنا باك نه أربعين نبيار zan ba ka hamsin saboda ƙoƙarin ka na ɗaga hannu ko da abin da kuma dai ma kana ma a fahimtar ɗin eh eh Ahsan. Ya sai ajiyar akwai kuma yawo ha hmm. hmm. a to yayi an gama ne kana da ɗari jisa ɗari madalla <laughs> yanzu abin da za mu shi ne Eh, ina ga karatunmu na gaba za mu tashi ne wa kullum mutmarin lahul bina ya je hmm? yanzu sai a je a ita muraja'ar wayannan baitoci guda biyu da sharhin su baitocin inu malik da kuma sharhin su daga inu asiri su ne kawai iya karatunmu na yau ku adamu